السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة barka mu da sadawa wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha bakwai kenan ko ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba a cikin ajiye mun da cikin kitabul jana'iz mun karanta wani sashi na abin da yake da alaka da hukunce hukuncen jana'iza yau kuma za mu fara da babul babun fil kafani babun fil kafani wannan kuma shine darasi na ashirin da takwas a cikin wannan littafi umdatul ahkam الحديث الخامس mi'a hadisi na حديث da hamsin da biyar an رضي radiyallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وانا حديثي أن تقول لك أمنا عائشة أن تقال تتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lalle manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbatin farare tasuliyatin kuma dai farare waɗansu malaman suka fassara tasuliyatin yan garin da ake kira sahul wani gari ne cikin ƙauyuka ko cikin garurruka na ƙasar yaman wato lafazin sahuliya ko dai mu ɗauke shi daga as astahlu min al-alwan huwa al wato launi fari shine astahlu ko mu dauke shi daga astahul tahul sunan wata alƙarya ce ko wani gari a cikin kasar yaman shi yasa sai malamai suka fassara hadisin da ma'anoni guda biyu waɗansu suka ce tufafin yan yaman ne kuma farare ne wanda farin su ya kai matuka shine bizin farare tahuliyatan wanda farin su ya kai matuka ko kuma ka ce salasati aswabin yamaniya tufafi guda uku waɗanda suke yan yaman birin, farare sahuliyatin saƙar garin da ake kira sahul ina ba don gumbayinta laisa fiha kamisun wala imama a cikin waɗannan tufafi guda uku babu riga babu rawani wannan shine likkafa ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a sa mutum cikin zane guda uku na farko shi ne su ta fuskar girma na biyun shi ne tsakatsakiyarsu na ukun shi ya tsara sauran girma ko faɗi a yadda ake kuma akan shimfida wanda ya fi girman ne sannan sai a shimfida tsakatsakiyar sannan kuma shi karamin sai a shimfiɗa shi a kan tsakatsakiya sannan sai a ɗauki mamaci sai a ɗora kaga lokacin da za a ninke shi da tufafin farko da wanne za a ninke shi kenan karamin sannan kuma sai a sake ninke shi da na biyun na tsakatsakiya sannan kuma sai a ninke shi da na ƙarshen wannan shine sunna ga likafani idan an samu dama idan an samu sukuni likafani ya zama fari kuma ya to daya biyu uku kuma dukkanin su zannuwa babu riga babu rawani wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya nuna cewa mamaci a yi masa riga a yi masa rawani hadisi na da'ifi ba ya da asali wannan shine hadisi gashi kamar rana lokacin azhar ruwayar bukhari da muslim kuma daga gidan annabta din ummu na Aisha ce haka aka yi ina ba ta wannan hadisi abin da za a koya daga wajen sa na farko kafnun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ko kubbinan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi salasati aswa an yi wa manzon Allah likafani da tufafi guda uku laysa fiha qamisun wala imam cikin su babu riga sannan babu rawani qala an-nawawi al-imam an-nawawi yake cewa ma'anahu ma'anar wannan magana lam yukaffan fi qamisin wala imama annabi sallallahu alaihi wasallam da aka masa likafani ba a sa masa riga ba ba a sa masa rawani ba wa inna ma kuffina fi salasati aswabin ghairiha tufafi guda uku zannuwa guda uku aka masa likafani da su ghairiha ba waɗancan makin wa lam yakun ma as-salasati shay'un kuma banda wannan guda uku ba a ƙara komai ba cikin tufafin da aka yi wa manzon Allah likafani da su haka za fassara shafi'i haka imamu shafi'i ya fassara wannan hadisi abu na biyu istihbabul bayadi wan nadafatu fil kafan akwai bukatar mustahabi ne a samu likafani ya zama fari idan ya zanto wani launi ba fari ba ba sabo aka yi ba amma kasanto safari shine ya dace da sunna wan nadafa ko mustahabi ne likafanin ya zanto mai tsafta fil kafani wajen wajen yi masa likafani din don mustahabi ne abinda ake kira tahsinul kafani to idan sun ce tahsinul kafani abinda suke nufi kyautata shi to kyautata shi kuma ta fuskar yadin kar ya zanto yadi ne mai karancin daraja ta kasa kar kuma ya zanto yadi ne na alfahari wanda yake da makololuwar daraja tsaka tsakiya za a samu aiwa mutum likafani da shi sannan kuma ya zanto fari sannan kuma ya zanto a wanke yake a tsaftace in ma ba sabo bane ne ya kasance a tsaftace yake a gyare haka ake so a yi wa mutum likafani akwai malaman da suke nuna cewa akan yi wa mutum likafani ne da irin darajar tufafin da yake sawa a lokacin rayuwarsa idan mutum mai hali ne sai a samu likafani mai tsada idan mutum talaka ne na talau to sai a likafa likafani na karshen daraja a ƙasa sai a yi masa wannan magana babu hadisi a kanta duka mutane akan yi musu likafa ne da iri daya wanda yake tsaka tsakiya ta fuskar kimarsa idan ba a samu ba sai a yi da wanda yake mai karancin daraja in ba a samu ba sai a yi da mai karancin daraja an gane ko na uku anna hadhihi alhala hiya akmalu halin li takfin almayyit ya zanto an samu tufafi guda uku wannan shine mafi kamalan hali wajen yiwa mamaci tufafi لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ila akmali halin yuridu halahu domin Allah madaukakin sarki ya shiryar da sahabbai wajen yi wa annabi da likafa ne da mafi kyawun halin da shi Allah ya zaɓa wa annabi wa kama arafu zalika min sunnatihi aidan kuma su sahabbai sun fahimci haka dama haka sunnar annabin ke, da haka sai suka yi masa likafa ne da abin da suka haddace shi yayi umarni a rinka yi sauran mutane sallallahu alaihi wasallam na hudu wa fihi jawazu ziyarati al-kafani wannan na nuna halaccin yin kari akan ne alal lifafatil wahida a bisa ga gyafto ɗaya ko zane ɗaya domin asali shi ne yawa mutum ne da zane ɗaya amma ya halatta a kara su zama biyu ya halatta a sa ya zama na uku amma ba za a kara ba akan uku don haka hannarsu ya nuna wato daga zane ɗaya zuwa uku kenan idan babu hali da yawa aka takaita akan biyu kenan ko aka a akan ɗaya kenan in ko da halin da za a iya yi guda uku to haka ake so a yi wala wujida man yu'aridu fi zalika min warithin aw gharimin ko da wani cikin mamata zai ce shi bai yadda ba ni uku yayi yawa a mayar da shi daya tunda yana ganin dai daga cikin dukiyar mahaifinsu za a dauka abin da ya ragowa sannan a raba musu gado ko wani mai bin bashi ya ce shi bai yadda ba dan yana ganin cewa daga cikin dukiyar mamaci za a dauka kuma ga shi yana bin mamacin rance kare zanto cewa ni ya rage wani abin da ya kamata ya samu na kudin sa ko da ɗaya daga cikin waɗannan ya hau kujerar naki ya ce bai yadda ba ba za a kula shi ba malai ce fa'ida almustahabu fi kafanin ar-rajuli an yakuna salatu lafa'id yace mustahabbi dangane da likafani na namiji ya zanto zane guda uku wal mar'atu fi khamsati aswabin mace kuma ta samu guda biyar izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafataini wato ta sami izar zanin za a daura kugunta wa khimar da zanin da yake kamar wato gyale wa kamis da riga wa lifafataini da zane guda biyu wannan abin da ya faɗa baya da hujja ko ta sun kubo kai. da mutum da namijin duk tufafi uku uku ne maganan mace a sa mata tufafi guda biyar babu wani hujja ina fata ko fahimta inda da hujja da ya kawo shi ma amma mustahabi ne a mazhabin su na Hanabila dan haka sai ya faɗa haka mu kamar har tufafi guda bakwai yake ko ba haka ba kuma duk babu da hujja din akai a malikiyanci abin da yake mai hujja shine wannan mafi yawancin su shine ya zama tufafi guda nawa uku mafi karanci ya zama guda nawa daya wannan shine ya dace da su kuma kamar yadda yake sananne a cikin shari'a likafani ana dauka ne daga cikin dukiyar mamaci in ba a sami wanda zai ce gashi ya kawo sadaka a yi masa ba galibi al'adu na mutanen garuruka da dama sukan saba idan mamaci ya mutu ne kawo littafin ya ce a yi masa amma in ba a samu wannan ba daga cikin kudin su za a dauka a yi masa wato dama idan mamaci ya mutu ababen da ake yi da dukiyarsa kafin a raba gado abubuwa ne kamar haka abu na farko mu'unatu tajhiz idan an ce mu'unatu tajhiz wato kimtsin da ake mishi na binne ya shafi a ɗauki kudin likafa ne ya shafi kudin ginin kabari idan wani ya ce shi ba zai gina kabari fi sabilillahi ba sai an biya shi an gane ko tono ka tona kabari kenan ya shafi kudin da ya shafi wanka idan wani ya ce ba zai wanka fi sabilillahi ba sai an biya shi duk wannan daga cikin dukiyar mamaci za a dauka duk suna cikin abin da ake kira mu'unatu tadhiyiz daga nan wurin abu na biyu da za a sake dauka a cikin dukiyar mamaci wato shine abin da ya shafi bashi bashi kuma ya kasu kashe biyu akwai bashi da ya shafi ubangiji akwai bashi da ya shafi mutane bashi da ya shafi ubangiji kamar a ce akwai a kafara a kan bai riga ya yi ba yantar da baiwa mummuni ko ce da miskinai su cin ana bai wannan bai yi ba to za a ɗauka daga cikin dukiyarsa bayan mutuwarsa kafin a raba gaba ko kuma akwai zakka a kansa bara bai fitar da zakka ba bana ma bai fitar ba bara wata shekaru uku a jere bai fitar da zakka ba sai a za a yi lissafi a ga kowace shekara mai dace ya fitar a fitar daga cikin dukiyar nan ta kafin a raba kaga duk wannan bashin ubangiji ne a bashi da ya shafi mutane shine wani na binci shi kaza ko wani na binci shi kaza to sai a dauka shi ma duk abiya daga nan gurin abu na uku sai a kalli wasiya in yayi wasiya wasiya da su suka sharuɗa na wasiya cikin shari'ar musulunci ya kasance cewa wato ya yi ne cikin abin da bai wuce sun dukiya ba sannan kuma ya kasance wato wanda ya yi wa wasiya din wanda baya cikin masu cin gadarsa sannan abin da ya sa a yi wasiya din da shi wanda ya minu wujuhil birri waɗansu fuskoki na alkhairi bai yi wasiya da aikata sabo ba to duk sai an tabbatar da wannan sannan abin da duk aka rage sannan kuma zo a yi maganan gado idan waɗannan ababe sun cinye dukiyarsa gaba ɗaya babu komai a ciki to kaga mamata ba su da kuma ga dace ba su da ina fata musu babun fi sifati tagsilil mayyiti wa tashyi'il jinazati babin da yake magana dangane da siffar wanke mamaci da kuma raka gawa zuwa makabarta الحديث السادس والخمسون بعد mi'a Hadisi. na ɗari da hamsin da shida an ummi asiyyat al-ansariyya qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته zainab. manzon Allah ya shigo wajen mu inji umma atiya lokacin da yarsa Zainab ta rasu fa qala sai manzon Allah ce igsilnaha bi salatin aw khamsin aw akthar min zalik ku yi mata wanka har uku ko so biyar ko sama da haka in ra'aytun na in kuna ganin akwai bukatar ku wanke ta sama da so biyar din ya halatta da me za ku mata wanka din bima'in da ruwa wa sidirin da ko magariya waja'alna fil akhirati kafuran wanki na karshe sai ku sa kafir sai kun san kafir ana sai da shi wajen yan kola a kasuwa aw shay'an min kafur ko wani abu na kafir fa idza faragtunna idan kun kammale mata wanka fa azinanni to ku sanar da ni in zo umma asiya tace falamma faragna yayin da muka kammale mata wanka azanna sai muka sanar da annabi fa a'tana hikwahu sai ya ba mu izar din saki ne alhikwu da yawa ha'un kasra ko da mata fataha ko kace alhaqwu ko alhikwu yana nufin alizar zanin da ake daurawa a kugu sai manzo Allah bayar da izar dinsa fa qala sai ce ha iyahu ku yi mata yar ciki da shi domin ashi'ar ko ashi'ar cikin tufafi shine tufafin da yake bin jiki wato kamar irin andawaya kenan singlet ko wani abu makamancin haka ya zanto shi za ku fara sawa a jikinta sannan ku samu talakkafa ta'ani izarahu abinda take nufi da hikawahu tana nufin izar dinsa wa fi riwayatin a wata riwaya yace aw sab'an ma'ana igsilnaha bi salasin aw khamsin aw sab'an kin wa qala sannan yace ibda annabi ma yaminha idan kun tashi mata wanka ku fara wanke damanta wa mawadi'il wudu'i minha da gabban alwallanta sannan ku wanke sauran jikinta wa anna umma atiyya qalat umma atiyya tace wa ja'alna ra'saha salasata gashin kanta sai muka mai da shi turi uku ko kashi uku wato ɗaya a dama ɗaya a hagu ɗaya kuma daga nan baya gashin kanta suka kunce kitsonta suka sure shi haka suka dai kukkulle shi da suna. kashi ɗaya kashi biyu kashi uku shi take nufi da salasata qurunin ina fata mu fahimta wato a cikin wannan hadisi mun ga cewa wankan mamaci kana da dama ka wanke shi ko so uku ko so biyar ko so bakwai abinda da ake son idan za a wanke a wanke shi mara wato kare ya zama hudu shida takwas a uku biyar bakwai mara ke da mazala ce ina Allah witrun yuhibbul witra ubangiji ta ala wutri ne kuma yana son wutri kun gane sannan wajen wankan ya halatta a sanya wani abu wanda zai fitar da datti a wancan lokaci a da suna amfani da magariya wajen fitar da datti kamar yadda yau muke amfani da sabulu wajen fitar da datti da haka a yau ya halatta ka sa sabulu wajen wanke mamaci sannan kuma a wanki da za a yi na karshe a cikin ruwa ɗin sai a sa kafa saboda amfani guda biyu na farko yana taimakawa wajen kakkamewar jikin mamaci ba zai safarkwace ba haka an gane ko sannan kuma yana sa kanshi da kuma akwai bukatar a sa ya zanto da kanshi din a tattare da shi a wankin karshe ruwan sai a sa kafura ina fata mu fahimta sannan kuma idan an tashi yin wanka din siffar wankan shi ne wato a fara yawa mutum alwala dan za a fara da gaban alwala sannan sai a wanke bangaren jikinsa na dama sannan sai bangaren jikinsa na hagu idan mace ce za a kunce ta a kukkulle gashin kanta ya zama to kashi uku daya biyu ina fata an fahimta idan namiji da kuma shi kina a yadda yake kaza za a shi ba wani magacin zama shi ba kitso yake to wannan shine sufar wanka na gawa ke lokacin da aka zo za a yi wa mutum wanka din a yi masa alwala kaga ai wanda duk zai yi alwala me yake fari kafin ya alwala tsarki to za a yi wa mutum tsarki da a gusar da dattin da ke jikinsa to a nan ne ba a son jikinka ya taɓa al'auran mamaci kai su duk kusancin ka da shi to saboda haka sai mutum ya sa ko wani tsumma a hannun shi ko safa ta hannu ko dai wani tsumma wanda zai lullube hannunsa da shi sannan ya zuba ruwa din ya masa sarki da shi a haka ina ba ta fahimta idan an yi masa sarki sannan sai a wanke gaban alwala irin yadda ka saba yin alwala sannan sai a wanke bangaren dama sai a wanke bangaren kaga an riga an gama wasu wanka ke to wajen wannan wanka din kaga kenan za a iya sa sabulu idan akwai bukatar haka ta kama tunda manzo Allah ya ce su sanya sidr sidr kuma ita ce magariya dan shine sinadarin da suke amfani da shi a da wajen gusar da datti irin yadda yanzu muke yin amfani da sabulu wajen gusar da datti an fahimci hadisin to sai mu je kan abin da za a koya cikin sa mayu yu'khadhu min al-hadith abin da za a koya cikin hadisin awwalan na farko wujubu ghaslil mai muslim a ce wajibi ne mamaci musulmi ai masa wanka wa annahu fardu kifaya kuma yi masa wanka din ya zama fardu kifaya lalle ne a samu cikin musulmi waɗansu sun yi idan mamaci ya mutu dukkan jama'a suka ƙi wanka to sun yi tarayya cikin laifi su duka idan wani sashi na adadin mutane suka yi wanka to sun ɗauke wa sauran na biyu annal mar'ata la yadsiluha illa nisa wa bil ita mace ba wanda zai mata wanka sai mata yan uwanta wa bil aksi kuma kishiyar haka namiji ma ba wanda zai mata wanka sai maza yan uwansa illa mastusniya min al mar'ati ma zawjiha sai abin da shari'a ta yi togaciya na cewa mace na iya wanke mijinta ko miji ya wanke matarsa wal amati ba sayyidiha ko ubangida yayi wa baiwarsa wanka kullin likullin huma ghasl sahibihi miji da mata kowa na iya wanke dan uwansa kamar da kuma ubangida na iya wanke baiwarsa duk da cewa shi namiji ne ita mace amma in ba haka ba ya kamata maza su yi wa maza mata su yi wa mata salisun abu na uku an ya kuna bi salati ga salatin za a yi wanka din nan so uku fa in lam yakfi in bai wadatar ba fa khamsun a karasa zuwa biyar fa in lam yakfi in bai isa ba zida ala zalika sai a kara akan haka wa qayyada ba'd ulama ziyadata ila sab'i wadansu malamai sun ce karin da za a kan biyar kar kare wuce bakwai wadansu sun ce kari ko nawa ne amma ya zama mara ya zama bakwai ya zama tara ya zama sha daya gurgurdan yadda bukata ta kama wato kaga malamai wadansu sun ce lalle kar a wuce bakwai walakin al-mafhum min qawlihi in ra'aytun zalik sai dai abinda za iya fahimta karkashin faɗin manzon Allah in ra'aytun zalik har kun hakan at-tafwid ila ra'ayihinna wato kenan manzo Allah ya mayar da abin zuwa ga ra'ayin masu wanka in suna ganin wanki uku ya wadatar shikenan in suna ganin biyar ya wadatar shikenan doriya akan biyar kuma in suna so kuma duk dai shikenan bi hasbil maslahati wal haja gurgudan yadda maslaha za ta nuna gurgudan yadda bukata za ta kama fa fi riwayati sahihaini aw sab'an aw akthar min zalika akwai wata riwaya da cikin bukhari da muslim manzo Allah bai dakatar akan bakwai ba sai yace aw sab'an aw aksara min zalika ku wanke har zuwa bakwai ko sama da bakwai din wa ba'da zalika in kana san kharijun suddal mahallu alladhi yakhruju minhu al-adha bayan an riga an kammala wanka sai ya zanto wani abu na fita daga jikin mamaci to sai a toshe wurin da wannan abu yake fitowa da wani tsumma ko wani kyalle sannan a sa cikin likafaninsa tunda rabi'an na hudu an yi ƙasa ghasilu ghasalatihi ala wusrin lalle mamaci ya kammala wankan bisa ga adadin da yake mara kamar yadda muka faɗa uku ko biyar ko bakwai salasin aw khamsin aw saba na biyar an kuna ma'al ma'i sidrun tare da ruwa din ya kasance akwai magariya li'annahu yunakki domin magariya tana gusar da datti wa yuslibu jasad al-mayyit sannan kuma tana sa jikin mamaci ya kankame da juna sai da ba zai safarface ba haka wa annal ma'al mutaghayyir bi tahiri baqin ala tuhuriyati ruwa wanda ya garwayu da abin da yake mai tsarki ne to ruwan yana nan sunan shi mai tsarki kuma zai iya tsarkakarwa ba in ba haka ba ya manzo Allah zai sa a sa magariya idan aka sa magariya ta iya canza launin ta iya canza dandanan ta iya canza taken amma tare haka kuma za a yi wankan ne ashe ruwa idan ya garwaye da abin da yake mai tsarki ne to wannan baya kwacewa ruwa tsarkin da yake da shi za a iya tsarki da shi sauransu ga wannan ya sha bamban da yadda muka saba ji don a malakiyanci ana kasa ruwa kashi uku tahir al-mutahhir mai tsarki mai tsarkakarwa shine wanda ke Allah zai lam gayyar launuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatuhu bi shay sannan kuma tahirun ghayr mutahhir shine allazi tagayyara launuhu bima huwa zahir sannan kuma sai annajis allazi tagayyara bi najis wato kaga a cikin nau'in ruwa guda uku mai tsarki mai tsarki kasuwa wanda bai garwaye da komai ba in ma ya garwaye da wani abu to abin bai yi rinjaye a kansa ba ta fuskar launi ko ɗanɗano ko ƙanshinsa to kaga wannan da shi ake ibada da shi ake al'ada abin nufi ibada alwala wanka da sauransu al'ada kamar girki kamar wanke-wanke kamar wanke tufafi da sauransu sai na biyu a tahir ghayr al ruwan da mai tsarki ne amma ba zai tsarkar ba shine wato ainihin ruwan da gashi mai tsarki amma ya garwaye da abin da yake mai tsarki ya garwaye da madara ya garwaye da kunu ya garwaye da koko ya garwaye da sabulu irin garwaye da ka dauka zaka ji kanshin sabulu a cikin ruwan ko da ka sa a bakin ka ji alamar dandanan sabulu ko da ka kalle shi ma siffar ruwan ta nuna maka cewa ya waye da sabulu to irin wannan a yanzu kaga ba za a yi alwala da shi ko wanka ba wankan da na ba ko alwala ba za a yi da shi ba to amma a iya wanke wanke a iya girki a iya wani abu daga nan sai annabi ruwa wanda ya garwaye da najasa wannan ittifaqan ba za a yi amfani da shi ba lafil adati wa la fil ibadat to amma zance mafi inganci shine ruwa ya kasu kashi imma ya zanto tahir imma ya zanto najis dukkan ruwan da ya ansa suna tahir to zai zama mai tsarki zai kasa. dukkan ruwan da yake na ba za a yi tsarki da shi ba ina ba da mu domin ruwa tahir da wanda bai garwaye da komai ba da wanda ya garwaye da abin da yake mai tsarki ne duk sunansa mai tahir kuma tun da ya zama tahir lalle zan to mutahhir babu wata falsafa ta cewa tahirun mutahhirun mutahhirun ghairu mutahhir falsafa ce tufka da walwala ne ke ta yaya ya zama mai tsarki bai zai tsarki su ina fata mu fahimta da haka ruwan da ya garwaye da sabulu ko kunu ko koko da ruwan da ya garwaye da man fetur ko kananzir amma garwayar da bata kwace masa sunan ruwa ba har yanzu duk wanda ya kalle shi zai ce ruwa amma ya dan garwaye da sabulu ruwa bai warin fetur ko kananzir ruwa ya garwaye da kunu amma dai duk wanda ya kalle shi ba zai iya sa masa wani suna ba sai ruwa to zai yi wanka da shi zai alwala da shi babu wani wanka yaushe ne ba za ka yi wanka da shi ba idan garwayar ta kai matsayin da ba za ka sa masa sunan ruwa ba yanzu duk wanda aka kawo coca cola a cikin kwalba zai ce ruwa ko zai ce coca cola amma ga ta tsararo take ba ta da kauri kamar yadda ruwa ba da kauri amma launin ya kai yadda ya kwace sunan ruwa ya zama wani abu da dan da ka kalle ta coca cola ce wannan kuma fanta ce wannan sprite wannan seven up kaga duk suna ya samu sunaye ko da ka kalle ta ce wannan ai zo barodo ne ma'ana ba ruwa bane to wannan ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi wanka da shi ba za ka yi komai amma ruwan da coca cola ta da ciki ma'ana da ka ga sunan shi ruwa amma ga alamar launin coca cola ga alamar launin kunu ga alamar launin koko ga alamar launin na mai na girki ko man fetur ko wanda duk ba zai hana ka ba da haka sai tambayar da wadanda suke cewa ni ne nake amfani da galan wajen zuba man fetur to bayan man fetur ya kare kuma sai na zuba ruwa a sai na zo zan yi alwala sai na ji ruwan na warin fetur ko yana warin ka nazar ya halatta ya yi ko bai halatta ba ya halatta ka yi ka ya halatta ka yi wankanka wannan warin ba zai cutar da kai komai ba dan duk wanda ya kalle shi zai ce masa ruwa ne ko zai ce fetur ruwa sai dai in zai karin bayani ce wanda yake da warin fetur eh kafin da na warin fetur bai hana ya zama ruwa ba kai ma idan ka sa jan riga sunanka malam ibrahim ya sa jan riga malam ibrahim ya sa farin riga malam ibrahim ya sa koriyar riga wannan launin na tufafin bai canja ka daga ibrahim zuwa tufafin ba Allah gane da mu abu na shida an yi tsayyibal ta ma a akhiri ga salatiki, mai wanka ya tsarkake ya sanya wa mamaci turare ko abu mai kanshi a ƙarshen wankansa li'alla ya zahabal ma don saboda kan ruwa kar idan ya sa shi a wankin farko ya zo a wanki na biyu na uku kuma ruwa ya wanke wannan kanshin sai ya bar abin da yake da kanshi sai a mai sai a ƙarshe ka shi an sa da an sa kafir da ruwan wanka kuma gashi yayi wa yakunu tsibu min kafurin abinda za a sa na turare ya zan kafir ne li'annahu ma atibi ra'ihatihi saboda tare da kanshin sa ya shuddul jasada yana tattaure jikin mutum fala yusri'u ilayhi al-fasad sai yadda zai dade bai lalace ba shi mamaci din na bakwai albada'atu bi ghasli al-a'dha'i sharifa wajen wanka akan fara da wanke gabbai da suke masu daraja wa hiyal mayamin shine sashin dama wa adail wudu da kuma gabban alwala wato suna da daraja a jikin dan adam sama da sauran gabbai ke na takwas dhafru sha'ri salasa dhafair za a kulle gashin kan mace har kulli uku wa ja'aluhu khalfal mayyit a sashi a daga bayanta wannan ana magana ga su matan su na larabawa wanda gashin su yake da su sai a tattara sai a sa a kankanin kafadarta na tara at-tabarruku bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi mun koyi ashe ana yin tabarruki da asarin annabi abinda ake nufi da asar din annabi wato abin da ya shafi jikinsa ko wurin da ya zauna ko abin da annabin ya taba duk yana cikin asarun nabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta yin tabarruki da wannan ruwan da annabi ya sha ya rage a sha dan a samu albarka ruwan da annabi ya alwala a tara kar ya zuba a kasa in ya gama a shanye ko a wanke jiki da shi dan a samu albarka rigar da taba jikin annabi mutum ya yi kokari shi ma rigar ta taba jikinsa dan ya samu albarka mun koyi wannan cikin hadisi gashi manzo Allah ya cire hikwahu ya bayar ya ce a sa mata shi ya zama shi'ar wato ya zama shi zai bi jikinta sannan a sa kafin ma'ana dan ta samu albarkacin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata ku to amma wannan ya take ne akan annabi kadai dan kar wani zo ya ce shi ma za a yi tabaruki da jikinsa dan shi shehi ne ko wali ne ko da haka ma da yace wa hadha shay'un khassun bihi wannan abu ne ke bantacce ga annabi fala ya ta'addahu ila ghairihi min al-ulama baya ketare annabi zuwa ga wani su cikin malamai was salihin ko salihan bayi li umurin kasira saboda dalilai masu yawa minha na farko an hadha al-amr la yalhaquhu ahadun fi wani ba a riskar da shi da annabi cikin wannan al'amari lima bainahu wa baina ghairihi min al-bawn shafi domin tsakanin annabi da kowane mutum a duniya akwai rata mai yawa wallahi ba dai bace ba dan me zaka ce dan annabi ya kulkure baki an sha ruwan an samu albarka kai ma kana tihi ka kulkure baki a sha a samu albarka duk wanda ya sha ya zama kazami kuma wallahi ba wata albarka da zai samu faɗa mu gaskiya dan me zaka ce dan annabi an tattara ruwan alwalarsa a cikin wani kwano ko cikin wani kasko a rarrabawa mutane a samu albarka kai ma a tattara ruwan alwalarka a wani kwano a rabawa muridai dan me zaka ce dan annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi masa aski sahabbai na wato san wajen sumarta kowa da yake samu gashi ɗaya ko biyu na kan annabi kai gidansa ya ajiye dan neman albarka kai kuma dan an aske gashin kanka menene kuma abin da ke ciki idan ka ce yadda aka yi wa annabi kai ma a ma yanzu ka yi da'awar tuwarka da annabi kuma kokari kake ka yi tulmutsu da annabi ka kishi da annabi ka gasa da takara da annabi kai ko ka san wane kai ka takara da annabi ai ba zai yi da haka sai huna gaskiya suna ruɗan mutane wajen wani wajen tabarruki ba a tabarruki da cikin wani sai manzon Allah saniyan na biyu anna hadhihi al-ashiya tawqifiyya irin waɗannan al'amura na tabarruki tawqifiyya wato ba a yin su da istihadi sai da nassi abinda nassi ya nuna sai ayi la tushra'u illa bi shar'in ba a shar'anta su sai ta fuskar shari'a wala yujadu min al-adillati ma yu'addiha ila ghayrihi dalilai na shari'a ba su nuna a yi tabarruki da jikin wani ko tufafin wani ba in ba annabin ba salisan abu na uku anna sahabata ya'lamuna anna ababakarin afdalul umma sahabbai suna da cikakkiyar masanar cewa abubakar ya fi kowa kulla cikin wannan al'ummar bayan annabi ba mai kulla irin abubakar walam yarid annahum fa'alu ma'ahu ma na huwa annabi sallallahu amma tare da haka ba a taba gani ba a tarihin sahabbai suna bin abubakar suna kan ragowar ruwansa ko suna shan ruwan alwalarsa ko yan an masa aski su yi wasu san gashin kansa irin yadda suka wa annabi to yanzu kuma cikin shehuna ko waliyai wane ne kuma kai sai suna abubakar ka abubakar ba a yi ba ba a yi masa ba sai kai awa shi ka kuma in mutum ya bude kofar a yi wa wani banda annabi to ya kawo rashin tsari cikin addini dan dan za a ce da shi me ya hujjar ba zai iya kawo hujjar abinda zai ce ni dai na yadda shehi na mai falala ne a ah, ka yadda shehin ka mai falala ne a nan cikin masallacin ne ma sai in nuna wani ce wannan shi ma yana da falala yadda kai ka da hujja ni ma ba da hujja kace ai tabarruki da shi ni ma sai in ce ai da wannan malami sai in nuna wani ko kai su ba hula in ce kuma shi yake da falala yadda za a yi tabarruki da shi in ka yi da shi idan ba wani fifiko tsakanin shehi na da naka a ganin ido ba mu da nassi da ya fifita su da juna amma za mu kalli ayyukan kowa mu kwatanta cewa eh wane ya tsara wani aikin kirki amma kasancewar ya tsara wani aikin kirki ba shi ke nuna a yi tabarruki da asar ɗinsa ba dan tabarruki da asar ɗinsa amrun tawqifiyus bi ma'ana annahu yahtaju ila dalilin yadullu alayhi dole sai an samu dalilin da ya nuna shi an gane ko ba ta ganin sahabbai suna yi wa abubakar haka ba irin yadda suka rika wa annabi mina tasabuki mina tasabuki ala ma'i wudu'ihi na gaggawa kaga suna rige wajen ɗaukar ruwan da annabi ya alwala wa nawihi ko makamancin sa rabi'an na hudu anna tabarruka bi ghairihi sallallahu alaihi wa sallam yin tabarruki ga wani annabi min al-ghuluwi alladhi huwa wasilatu shirki yana cikin guluwi wuce gona da iri wanda yake ko shakka babu wasila ce ta shirka titi ne da ke kai mutum zuwa ga shirka na biyar annahu fitratul liman tuburrika bi. wanda duk aka yi tabarruki da ruwan shanka ko ruwan da ya wanke hannu bayan ya ci abinci to sai wanda ya zame masa fitina sai sa ya rudu ya ci cewa eh lalle a ce shi ma mai falala ne irin shi ba dama ne ga shi ma ana tabarruki da ruwan da ya sha ko kaza ko kaza ko kaza wa tariqun ila ta'zimihi nafsa sai wannan ya bayar zuwa ga shi kanshi rika ganin girman kansa allazi fihi halakukum wanda a cikin haka akwai halakar da kansa da haka da yayin wa ana yin tabarruki ne kadai da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma abinda annabi nuna yana da albarka kamar tabarruki na zaman Madina dan Madina tana da albarka ana tabarruki da zaman Makka dan Makka tana da albarka ana tabarruki da zaman kasar Sham dan kasar Sham tana da albarka sannan ana tabarruki da lokuta tabarruki da lokacin ketowan alfijir lokaci ne mai albarka waqtun nuzulil ilahi lokacin da ubangiji ta ala ke sauka irin wanda ta dace da zatinsa irin wanda ta dace da kudurarsa da iradarsa ana neman albarkar wannan lokacin ana neman albarkar lokacin da alfijir yake har rana ta fito lokaci ne mai albarka dan manzon Allah ya roki a albarka ko shaka babu wannan lokacin ya fi rana ya fi tsakiyar rana ko sha biyu ko azhar falala ana tabarruki da yinin ranar juma'a dan ya dora kowane yini falala ana tabarruki da ranar arfa dan ta fi kowace rana in ban da ranar juma'a ana tabarruki da ranar idin karamar sallah babbar sallah to yaya ake tabarruki da waɗannan ranakun kayi ibadar da aka ce kayi a cikin su ba kawai ka tsaya ba ranar arfa ka yi kwanta a gida ka ce Allah ka ba mu albarkacin arfa ranar juma'a ka ki zuwa juma'a kana cewa Allah ka ba mu albarkacin juma'a ranar idi baka je idi baka na ga Allah babu albarkacin karamar sallah ko babbar sallah sai ka je idin a nan albarka take sai ka je juma'ar a nan albarka take in arfa sai ka je aikin hajji sai ka je filin arfa a nan albarka take in kana zaman gida sai ka tashi da azumi a wannan yinin a nan albarka take ina fata mun kaga akwai lokuta da ake tabarruki da su akwai ranaku da ake tabarruki da su akwai al'amakin da ake tabarruki da su sannan ana tabarruki da alqur'ani li'annahu kalamullahi ta'ala da nassin alqur'ani kuma shi alqur'ani yana da albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun cikin ku akwai mu musu cewa yana da albarka ba mai musu kaza ana tabarruki da alqur'ani to ya za a yi tabarruki da shi a yi imani da shi a karanta shi daidai da tajwidi da murya mai kyau maza Allah ce ku kawata alqur'ani da muryoyin domin kyakkyawan murya na karawa alqur'ani kyau sannan ai kokarin fahimtar ma'anarsa ai kokarin aiki da ma'anar kaga tabarruki da shi a karanta shi a yi tawassuli da shi don cimma wata bukata ta duniya ko ta lahira to wannan tabarruki ne amma haka kawai wani shehi ya zauna ya ci abinci ya wanke hannunsa ya miko muku ku sha ruwan ku ci ku samu albarka wannan ba ta kai lokaci ne Allah gane da mu alhadithu sabi wal khamsuna ba'da al mi'a hadisi na ɗari 157 an abdullah ibn abbasin radiyallahu anhu ma qala بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته أو قال فأوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ta kare da gare shi shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib yace bainama rajulun waqifun bi Arafa yayin da wani mutum yake tsaye a Arafa filin arafa iz waqa an rahilatihi sai ya faɗo daga kan dabbarsa idan an ce rahila ana nufin raƙumi fa waqafatu sai dabbar shi, wato ta kayar da shi kuma ta karya masa wuya ko ka ce wa ko ka ce au qasatku duk ma'anarsa daya sara'atku fa kasar unuqahu ta kayar da shi kayar wadda ta haifar da karyewa wuyansa kaga mutuwa mutum zai kira ya riga ya mutu ba sai an ce ya mutu ba dan wanda wayar sai kare da waya kai labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidan sai ce iksiluhu bima'in wa sadrin ku je ku sa ruwa da magarya ku wanke shi wa kaffinuhu fi sawbayhi ku yi masa likafani da tufafin sa biyu na aikin haji al-izar war rida na daurawa abubuwan da na sagalawa akan kafadu da shi za ku yi masa likafani manzo Allah ce wala tuhannituhu kar ku sanya masa turare wala tukhammiru ra'atuhu kar ku rufe kansa fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan za a tace shi ranar tashin kiyama yana talbiya yana labbaik Allahumma labbaik labbaik kaga ko mai aikin hajji kan dama ya baya rufe kansa in ya rufe kansa ba irtakaba mahzuran min mahzuratil ihram duk wanda ya rufe kansa aiki ga aikin hajji kaga ai ya aikata laifi wanda zai haifar masa da yanka to dan haka da haka za a yi masa likafani ko kansa ba za a rufe wato kaga wannan sai ya nuna wanda ya mutu yana cikin ihrami da umara ko aikin hajji wato ba za a yi masa likafani irin wanda ake yawa mamaci na gida ba shi likafanin sa shine tufafin da ke jikinsa kuma ba za a rufe kansa ba kuma ba za a samu sutura فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية أو رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه كركو رفي كان كركو رفي فسكسا wannan idan mace ce ba za a rufe mata fuska ba tunda mace a cikin aikin hajji dama za ta bar fuskarta a buɗe namiji ba zai rufe kansa ba wannan riwaya ta biyu imamu muslim ne ya kaɗai ta daita bukari al-imamu bai ta ba ma abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubu tagsilil mayyiti wa annahu fardu kifaya wajibtin lalle a wanke mamaci kuma wankan mamaci fardu kifaya mun fahimta ka karkashin umarni da manzo Allah ce irsiluhu wal amru al mujarradu min al qara'in yufidu al wujub sananne ne cewa dukkan umarni daga Allah ko manzon sa yana fa'idantar da wajibi na biyu jawazu iktisal al muharram al muhrim kai ba al muharram ba jawazu iktisal al muhrim halattin wanda ya mutu yana ihrami da aikin haji ko umara yi masa wanka kama sabata zalika fi hadisi abi ayyub kamar yadda hakan ya tabbata cikin hadisin abu ayyub al ansari na uku al itina'u bi nadafati al mayyiti wa tanqiyatuhu kulawar shari'ar musulunci dangane da tsaftace mamaci da kuma gyara jikinsa iz amarahum an yi ma al-ma'i sidran annabi ya umarce su wajen wanke mamaci ruwa su hada da magariya dan saboda a fitar da dattin jikinsa na hudu anna taghayyur al-ma'i bi tahirat ruwa idan ya garwaya da abin da suke masu tsarkaki kuma har ya canja la yukhrijul ma'a an kaunihi mutahhiran li ghairi wannan bai fitar da ruwa din ba daga kasancewarsa mai tsarkake wannan sa ila kaunihi tahiran bi zatihi wai kawai ya mayar da shi ya zanto shi mai sarki ne a karan kansa ghairu mutahhiran li ghairihi ghairu mutahhiran li ghairihi ba mai sarki ke wannan sababa haka bane ba kama huwa al-mashhur fi mazhabi Ahmad wannan abin shine abin da yake mashhuri a mazhabin Imam Ahmad wato canjawar ruwa da mai sarki baya fitar da shi daga kasancewarsa mai sarki mai kasuwa bal sahihu annahu yabqa tahiran ruwa zai ci daga kasance wasa mai tsarki bi fi a karan kansa mutahiran da ghairihi mai tsarkake wannan sa kama huwa mazhabul jumhur kamar da shine mazhabin mafiya yawan malamai wa ihdar riwayatayn an al-imam ahmad kuma ɗaya ce daga cikin rawayoyi da aka rawaito daga wajen imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunnah wal jamaa na biyar wujubu takfinil mayyit wajibi ne mamaci a masu likkafani wa annal kafana muqaddamun ala haqqil garimi kuma likafani shi ake gabatarwa sama da haƙƙin mutumin da yake bin mamaci din bashi wal wasi sama da haƙƙin mai wanda aka yi wa wasiya wal waris sama da haƙƙin mamaci likafani ne a gaba kafin waɗannan na shida tahrimu taghtiyati ra's al mayyit al muhrim haramcin a rufe kan mamaci wanda yake yana cikin ihrami ba za a rufe kansa ba wal wajhu lil unsa mace kuma ba za a rufe fuskar ta ba in tana cikin ihrami ta mutu wa yukhadhu min qawlihi mulabbiyan a iya fahimta karkashin fadin manzon Allah fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan bi qiyas al-awlawi sai rufe kai haramun ne ga wanda yake cikin ihrami yana da ya ci rufe kansa wannan haramun tun daga shi matacce ma an ce a rufe masa kai ai mun babu aula wanda yake ba matacce ba a a rufe ba zai wato abinda ake kira qiyasul aula wato qiyasul aula shine ma kana al-maskutu aula bi hukm min al-mansub wanda aka yi a cikin nassi ba yi magana a kansa ba ya kasance shi fi cancantar nassin sama da wanda aka yi magana a kansa domin hadisi ya magana kan mace ce kar arshe mata shi wannan hadisin bai magana a wanda yake cikin ihrami yana da rai ya rufe ko kar ya rufe ba sai ya yi shiru to qiyasul aula shine tunda dai mace ce kar arshe mata kansa min babu aula musamman da yake da rai kuma kare ya in dai yana cikin ihrami kare rufe kansa dan wannan yana cikin mahzuratul ihram ababan da aka hana mutumin da yake cikin ihrami yi قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يا ابن دقيق العيد wani a karni na bakwai zuwa makarantar ibn ta yi albarka bijiman malamai kowa shi da kansa a surati ne a ilimin addinin hukuma ce mai zaman kanta ga imamu zahabi wanda aka ce gaba ɗaya ilimin hadisi ana dogara ne akan mutum al zahabi shehun sa al-imamu sai imamu ibn hajar al-asqalani dukkan mutane ba sa cewa komai a cikin ilimin hadisi sai sun goma da tafan waɗannan to zahabi yana cikin al-madrai ibn taymiyyah ga ibn dakiq al-eid shi hukuma ce mai zaman kanta ga ibn abdul hadi ibnu kasir ko mai tafsiri shi ya sai dai baje kolin nazi ai ba makarantar mai albarka irin wannan ba wani kwatance da labarin da da na yanzu alar ku rufe ta da zan ji daɗi sosai an fahimci wannan ibnu daqiq al-aid yace al-hadisi dalilun على أن المهرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام wannan dalilin na nuna mutumin da yake cikin ihrami ko da ya mutu to hukunce hukuncen ihrami suna nan tare da shi ba za a cire masa ihrami ba dan ya mutu ba za a rufe masa kai ba dan ya mutu tunda kamar ana kaddara kamar yana raye ne wa huwa mazhabu shafi'i wa khalafa fi zalika abu hanifa wa malik maganar wannan dama ita ce mazhabin imam shafi'i amma imam malik da imam abu hanifa sun saba kan haka wa huwa muqtada al-qiyas sabawar da suka yi na cewa ya riga ya mutu don haka hukuncin ihrami baya kansa malam sai shine ya dace da kiyasi fa'il ibada wa zawali mahalli shakli suka ce ai ana maganar kar ya rufe kansa kar ya yi kaza kaza lokacin yana da rai bayan ya riga ya mutu kuma rashin rufe kai lokacin da yake nan ibada yanzu kuma bayan ya riga ya mutu sai ibada ta yin ba amalu illa min salat wannan salah din ko bai wa zawal ma'al taklif kuma da zarar mutum ya riga mutu ai taklifi ya sauka a kansa su haka suka faɗa imamu malik da imamu abu hanifa amma ibn da fiqh ne walakin nattiba al hadith muqaddamun ala al qiyas amma bin hadisi shi ake gabatarwa sama da bin kiyasi yan an bi kiyasi na hankali abin da suka faɗa haka ne amma ga nasi ina maganar kiyasi kuma na bakwai tahrimu tsibi alal muhrim ashe mutumin da yake cikin ihrami ya sanya ihrami ya kulla niyya ta aikin haji ko umara haramun ne ya sanya turare a jikinsa hayyan aw mayitan sawan yana da rai ko matacce dan gashi ba mataccen ba da ya mutu da ihrami manzo Allah ce la tuhannitu kar ku sa masa turare zakaran au'unsa mata ko namiji li'annahu tarafuhun domin sanya turare shakatawa ne shakatawa ko bai dace ba da wanda ya sanya ihrami na aikin hajji ko umara walwala ne sanya turare don haka ba za a saba lokacin da ake cikin hajji ko umara sai an cire wannan kaya. wa huwa munafin lil ihram sanya turare ya ci karo da ihrami dan ihrami mutum ya tashi ne a siffa ta lahira dan mutane gaba ɗaya sun zama ɗaya babu bambanci tsakanin eh, mai eh, sarki da hakimansa da bawan sarki duk kowa inda sun je aikin hajji duk dai za su zama ba sarkin da zai bar kansa da rawani ka shi ne kala rawani kala rawani yana da rikici wani lokaci wai ke cewa shi ya je aikin hajji kawai zuwa yayi yakan zaune sarki a kai na da san kobe bai sani ba sai aikin hajji ma'ana tun da aikin hajji ba rawani ba da kowa zai bar kansa tun da rikici da yawa yake ina jin kawai ya zo ya more ne ba haka na takwas annal muhrima ghairu mamnu'in min mubasharati al-ashya'i allati laysa fiha tibun kasidri wal ashnani was sabuni غير المطيب ونحوهما هو نحوها ashe mai ihrami ba a hana shi ba taɓa abubuwan da ba su da kanshi kasidiri kamar kamar kamar magariya dan gashi ya ce a wanke shi da ruwa da magariya magariya ba ta da kanshi amma za ta gusar da datti a ce mai ihrami zai iya amfani da wani abin da ba mai kanshi ba wajen gusar da datti ko da na da ihramin aikin hajji ko umara wal ashnan al ashnan shi ma wani abu ne na gusar da datti was sabun da sabulu غير المطيب amma sabulun da ba mai kanshi ba wa nahu hada makamantar ina fata mu fahimta a ce kaga mai ihrami zai iya amfani da abin da yake ba mai kanci ba wajen yin wanka abin da yake kuskure yayi amfani da abin da yake mai kanci sannan mai ihrami idan ana tsananin sanyi zai iya shafa man da yake ba mai kanci ba a jikinsa amma ya sa mai kanshi shine wanda yake haram waɗansu malaman suka ce kare sa mai dan mai yana sa jiki ya laushi ko ya kawar da datti kuma ana kan a cikin ihrami a ga mutane usan guguran ash-shu'ub jami'in al-ash'a wanda gashin kansa a hargitse al-ghubr jami'in al-azbar mutumin da yake gashi jikinsa ba a cikin tsafta ba dan wannan mazhar ne min mazahir ta'abbud lillahi ta'ala bayyana ibada ga ubangiji din ka ce kai ba kowa bane ba kafin ka zo da kai kowa ne amma da ka zo shikenan ka riga kai saranda ke an gane ku kaga to wannan ya ci karo da za ga waɗansu daga cikin malamai a aikin hajji suna yi wa malamai suna yi wa alhazai fatawa ko wanka mutum ba zai ba sai ya cire ihrami shi yasa sai ga waɗansu alhazan dukun dukun ga wannan ihramin dama sun dauki ifradi dan ka saka kashe kuɗi su yanka sun dauki ifradi ifradi wanda idan ka sanya tufafin ba za ka kare ba har sai an yi arfa an kwana abin zalifa an zo an yi jifa an yi dawabin ifada sannan ka cire saboda haka ba sa son su yi tamattu'i wanda zaka je kai umara ka kare ka sa kayan gida dan san wannan akwai yanka su ko ba su san yanka saboda haka sai suka yi ifradi to kuma sai ko malamai suke ba su fatawan ai bai halatta kai wanka domin idan ka wanke kanka gashi uku yanzu ba sai kai fidiya kaga wallahi ba su da hujja ko ta sisin ko ko rabin gashin kanka ya zube wajen wanka in dai ba kai ne ka yanke ba ba reza ka sa ba almakashi ba kawai wajen zuba ruwa ne sai ya zuba da kansa ba ya ta iya ba komai a kanka ba wani yanka ba komai amma sai ga alhazan suna ta wari saboda kawai wata fita da wani malami ba su wanda bai karanta sunan manzon Allah kuma ma bai karanta fiqhun ya fahimce shi shi yasa duk abin da mutum zai na ibada ya kasance ya kokarin bibitar malamai ya bi shawarar mai ahlari wa yas'al ulama wa yaktadi bil muttabi'ina <laughs> لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان zai tambaye malami ya tambaye wannan ya tambaye wannan amma in tashi koyi ko wani malami wa yattadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad in zai koyi koyi da malamin da yake na sunna ba malamin bid'a ba ba a koyi da malamin bid'a sai kai mutum ya baro amma malamin sunna ce ake koyi da shi ahlus sunna rakamul awwal ahlus sunna ma an samu 1 ahlus sunna ba mai wargi ba Allah ganar da mu na tara jawazul iktisari fil kafani alal izari war ridai ya halatta a cikin likafani a takaita kan tufafi guda biyu tun daga mai aikin haji manzo Allah ya ce a takaita wajen likafani da mai guda biyu shine izar da ridadin sa wa bi hadha yu'lamu annahu yakfi lil mayyiti lifafatun wahida da wannan za a gane a ce mamaci ya halatta a sa masa zani daya a rufe shi da shi li anna al izara wa rida bi qadri al lifafa domin in ka hada da izara din da rida dukkan su gaba ɗaya kamar zani daya ne girman su amma ko da ba wannan hadisin akwai inda nan ya tabbatar hadisin bukhari da muslim khabbab ibn al-arabi yake cewa muna tare da manzon Allah lokacin da aka aiko shi mun yi imani da shi mun kewaye shi duk wahala mun sha yace daga nan sai muka yi hijira da ka yi hijira ladan mu ya tabbata a wajen Allah na mun yi hijira yace daga cikin mu akwai wanda ya mutu ba tare da ya ci komai ba a duniya yace irin su Ammar irin su Mus'ab ibn Umayr wanda ya mutu a yakin Uhud yace na gan shi lokacin da ya rasu tufafi ɗaya ne a jikinsa zani guda haka za a yi masa likafani da shi idan an ja ya rufe kansa sai kafafunsa su fito idan an ja ya rufe kafafunsa sai kansa ya fito manzo Allah ce a ja a rufe kansa wajen kafafunsa din a nemi ciyawa a sa a wajen yace da haka a karfe yace daga cikin mu kuma akwai wanda sun yi dogon rayuwa har sun fara cin ladan zuwa nan kafin kuma su je kansu su karbi saura kaga ubangiji ta'ala yana takawa mutane a duniya da lafiya fa atahum Allah thawabad dunya wa husna al akhirah akwai da ko bai ci komai a nan ba kan gaba dai irin su ah, shi Mus'ab ibn Umayr da shi wannan yayi magana akan Khabbab ibn al-Arab ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi na Khabbab ibn al-Arab yana nuna halaccin yin likafani da tufafi guda in ma tsawon sa bai kai ba a iya cikewa da ciyawa ko wani abu a rufe kafar mutum sai dai a rufe kansa ne kawai kafarsa kuma sai a sa ciyawa wato kaga wannan ya nuna maka sabai suna yin aiki ne don Allah ma'ana ka duba irin gwagwarmaya da suka yi ta yada musulunci da irin yadda suka rabu da danginsu da yan uwansu da tsangwama da aka yi musu suka yi hijira ta farko zuwa habasha suka yi ta biyu zuwa habasha suka zo suka yi ta uku aka zo madina da su aka yi yakin badar aka je uhudu waɗansu suka yi shahada aka zo khandak aka yi waye ba tare da sun fara samun komai ba wanda yake jiran a bashi mukami ba wanda yake jiran a nuna cewa cewa wanda shine yake kasa amma galibin mu idan muka yi wani abu muna son jama'a su gani ko muna son a nuna mu fara cin rabon abin da muka yi tun a nan gidan duniya a ko wannan matsala ce ba ka ba Abu Hurairah yake cewa ba mu fara koshi ba sai da aka bude ba koshi mu ji mun ci abinci mun koshi lami lafiya yace ba fara yin wannan ba sai da aka bude ba khaibar kuma an bude ta shekara ta bakwai bayan hijira ma'ana sai bayan da musulunci yayi shekara nawa ba sha tara ba sai da musulunci yayi shekara ashirin tur don goma sha uku a maka ga bakwai din ta madina duk lokacin sannan suka fara koki amma ba ɗaya daga cikinsu da yi tunanin cewa bari ya canja minhum man qada dhahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ba wanda ya musanya cikin su yanzu ko ba za a yi tazarar tafiya ana yi ba sai wancan ya canja sai wancan ya canja sai wancan ya karkace ma'ana wani lokacin mutum yana son ya aikin aikin musulunci ne ya kamata ya yi amma sai an lallace shi kafin ya yi sai an ce da Allah ya haƙuri ka yi kan fa yi gata idan ya yi ba kowa ya yi wa gata ba sai kan. ina da ya kamata mu gyara fahimtar mu game da addini a hasken tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na goma fadlu man mata muhriman falalan mutumin da ya mutu yana cikin ihrami wa anna amalahu la yanqatu ila yawm al aikin sa baya yankewa har zuwa tashin kiyama hina yub'athu alaihi dan za a tace shi yana cikin aiki ma'ana ya sanya ihrami anan ko ba zai cire ba sai a can shi a can da zai a tahallul akbar kenan daga yin tahallul sai shiga aljanna ya shiga cikin jerin aliyahum siyabu sundusun khudrun واستبرق وحلوا ازاور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا في على الناس يتحللي تندي اهرامي لغني من الدنيا نشا ديا ان من شرع في عمل صالح من طلب علم او جهاد او غيرهما ومن نيته ان يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبه وجرى عليه ثمرته الى يوم القيامه karkashin wannan hadisi za mu koyi cewa duk wanda ya shiga cikin wani aiki na gari neman ilimi ne jihadi ne ko wani abu ba waɗannan ba kuma ya kulla niyyar sai ya kammala wannan abin to sai ya mutu kafin ya kammala shi niyyar za ta karasa masa ta wa jara alaihi samaratuhu ila yawmil qiyama amfanin abin zai gudana akan shi har ya zuwa ranar tashin kiyama dan ga wannan fa ku kyale shi aka fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan الحديث الثامن والخمسون بعد المئة حديث نتريد همسن تكون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya kala ya ce asri'u bil janazati ku yi gaggawar binne gawa fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi idan saliha ce to ko yi gaggawar kai ta zuwa ga alkhairi kenan wa in ta kusiwa zalika in ko ba saliha ba ce ba fa sharrun tad'unahu an riqabikum to sharri ne kuke kokarin ku kawar da shi daga kawukan kamar dai da kuka faɗa jiya ko cewa ba a jinkirin binne mutum ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko istihbabul isra'i bi tadhhizil mayyit mustahabbancin yin gaggawa wajen kimtsa mamaci wa fi hamlihi da ɗaukansa lakin bigiri sur'atin yahsulu ma'aha dararun alal janaza amma kar ai gaggawa kar ai hanzarin da za a iya cutar da gawa din aw alal musayyi'ina ko ai hanzari da zai cutar da masu dauke da ita a'a da aka ce ai hanzari ba a san ai jinkiri ne amma abu al'amura a natsa daki daki ayi su yadda suka dace da sunna na biyu yufidul isra'u yuqayyadul isra'u bima idza lam yakun al mayyitu faj'atan yukhsha an za a yi da aka ce a yi gaggawa ba kawai dukkan mamaci da zaran mutum numfashin ya dauke a je a kai to kar a je wani ya suma ne mutane zai su kai shi kabari za a dan tsaya dai tsayawar da ba mai yawa ba dan a samu tabbacin mutuwa jinkirin da za a yi wanda za a samu tabbacin mutuwa idza lam yakun al-maut faja'atan yukhsha an yakuna igma dan kare kasance yayi mutuwa ce ta fuja'a ba mutuwa bace ba wato igma ne suma sai aka dauke shi aka kai shi fa yanbaghi an la yudfa hatta yatahaqqaqa mautu ya dace kar abin ne mutum har sai an tabbatar da mutuwarsa aw yakuna fi ta'khirihi maslaha ko mutumin da akwai maslaha cikin jinkirin min kasatul musallina na yawan masallata aw huduri aqaribihi ko halartar danginsa wa lam yukhsha alaihi fasad shi ma kar ai jinkirin da zai haifar da fasadi ya faru gare shi har ga wasu ta fara canjawa in ba a ji tsoron faruwar fasadi ne ke wato kaga waɗansu ƙasashen suna da tsarin da idan mutum ya mutu ma ba da ya mutu ba ne ba ko kawai za ku je ku abin nan dole sai an je an ɗauke shi an kai akwai hukumar kula da gawawwaki likitoci su gan su tabbatar ya mutu kuma su tabbatar ya mutu ne Um, mutuwar da zaji BBC tana cewa mutuwar Allah da Annabi wato ba wani fauzin aka ba shi sha ba ba wani ya soke shi ba dan a tsare rayukan mutane Saudiya mutum ko a gidan ka ya mutu ba za ka dauke shi kawai ka je ka kai shi abin nan ba akwai hukuma sai ka je ka sanar musu ko su zo da mota ko kai ka dauke shi da mota ka je likita ya duba eh tabbas ya mutu sannan sababin da yasa ya mutu ba kisan sa aka yi ba take shi aka yi ba murdin shi aka yi ba tsokan shi aka yi ba ba kaza aka yi ba saboda yana da akwai haƙƙi da yake da shi a matsayin su na mace idan kisan shi aka yi idan fazlin din shi aka yi idan wani abu aka yi masa sannan dangin sa auliya auliya auliya uddami suna da haƙƙi idan kisan sa aka yi a nemo su waye suka idan abu kadu ba mu da irin wannan tsarin idan an yi magana yancin dan adam kuma kila ce ai sun san ba su damar hakkin yan adam ba sun matsa suna jefe mazinaci dan suna an musulunci to amma kaga a hakikanin gaskiya su aka kula da hakkin dan adam kenan wato tsari na addinin musulunci yana da ban kaye idan mutane sun bi to kaga idan aka yi jinkiri dan tabbatar da sababin mutuwar mutum cewa eh ya mutu ne mutuwa ta salin alin ba wani ne ya far masa ko ya masa kisan gilla ba wannan yana da kyau dan kare idan aka saba duk wanda ya mutu a ce a kunne duk wanda ya mutu wani sai ya murde wani wani sai ya shaƙe wata wata sai shaƙe wani wani ya fauzu nan wani ya sa masa guba ya dan dan dai a dauka kuma ya ya fito da kuka wallahi wani ya rasu ya zai so likafa ne ai ban arbe kan a ga menene to idan aka ce akwai hukuma da take bin kadu akwai tsari da ake bi na tsare irin wannan ko shakka babu zai taimaka wajen tsare rayuwar bil adama da kare rayuwar dan adam karo ne wa wani ta'addanci dan mutane su rayu cikin amana aminci da salam wato zama na salama ba tare da wani la wa la durar ke an gane na uku fihi talabu musahabati al-akhyar akwai bukatar wato zama da mutanen kirki wal ibtiadu anil ashrar da ne santan mutanen banza hadisin ya nuna mana haka tun da gajiya ce ko da gawa ce kuma zai kai ta dan in kirki ce za ku kai ta inda ya dace ka kai ta in kuma ta banza ce kun riga kun huta mutumin banza bai kamata ka zauna ka bata lokacin ka da shi ba na hudu qala shaykhul islam ibnu taymiya ibnu taymiya ya faɗa yace man kana muzhiran lil islam duk mutumin da yake bayyana musulunci fa innahu tajri alayhi ahkamul islam adh-dhahira to hukunce hukunce na musulunci na zahiri za su gudana a kansa min al munakahati na tabbatar da aurensa wal muwarasati da tabbatar da gadansa wa tagzilihi da yi masa wanka wa salati alaihi da yi masa sallah wa dafnihi fi maqabir al sannan kuma da binne shi a makabartan musulmai wa nahu zalika da makamancin haka ma'ana idan mutum musulmi ne ya bayyana musulunci a zahiri akan haka za mu amalance shi a lokacin rayuwarsa da bayan mutuwarsa kar wani zo ci, in wani ba ku shakka kansa mu ko muna da zahirinsa dan me za mu tsaya muna shakka bayan ga zahiri الحديث التاسع والخمسون بعد المئة حديثي نتري دهم دترى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعظم علينا أم عطية الأنصارية تكتوى نهينا عن اتباع الجنازة أنهنا مو بنغاوة mata ba a ce da su za a raka gawa zuwa kabari ba an hana mu haka ta ce walam yu'zam alaina sai dai ba a kausasa harshe ba wajen hana me za mu fahimta karkashin maganar ka makaruhi ne mata su raka gawa ma yu'khadhu min al nahyu an-nisa'i an ittiba'il janaiz an hana mata su bi gawa wajen binne ta wa huwa amun fi tibaiha ila haythu tujahazu wa yusalla alaiha wa ila al maqbarati haythu tudfan wannan ya shafi bin gawa din idan an dauko ta zuwa ga inda za a je a sa mata likafani ko binta idan an dauko ta da inda aka sa mata likafani zuwa inda za a yi mata sallah ko binta zuwa makabarta duk an hana su yin wannan na biyu illatun nahyi annan an-nisaa la yutiqna mithla hadhihi al-mashahid al-muhzina wal mawaqif al-mu'athira galibin mata ba sa iya jurewa irin wannan abu abin da za su gani na ga mutum a mace abu na bakin ciki ba sa iya jure masa wal mawaqif mu'assira tsayawa a matsaya irin wannan wanda take da tasiri a zuciyar dan adam mata ba sa iya jure musu fa rubbama zahara min hunna min at mai yiwa wani abu na nuna fushi da abin da ya faru wal jaza da razan da razanuwa ya bayyana ma yunatu sabr al-wajib irin wanda ya ci karo da hakuri da ake cewa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun الثالث نأكو الأصل في النهي التحريم أصلي إذا أنت شريعة هنا كذا توابين يا زلمة حرام كذا إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا sai dai ita umma atiya ta fahimta dangane da karina dangantakar zance da manzon Allah ya amfani da ita ta fahimci cewa hanin nan da aka yi musu ba hani ne da aka kausa harshe ba don haka bai kai matsayin haramun ba su je a ce makaruhi lakin qala ibn daqiq al-aid ibn daqiq al-aid yace qad waradat ahadithu adallu ala at-tashdid fi ittiba' al-janaiz akthar mimma yadullu alayhi hadha al-hadith an samu waɗansu hadisai wanda suka fi nuna kausa harshe wajen mata su bi jana'iza sama da yadda wannan hadisi na umar ya gina su da wancan hadisan galibin da yake magana kan su zai ne da haka dai mata su bi jana'iza wannan makaruhi ne wai ina so in ga ina ne ina ne ina ne za mu da saura da yawa ne ko babu mawqifil imam min al idan li zai yi wa gawa sallah a daidai ina ya kamata ya tsaya al hadith 60 ba'd al hadisi na 160 an samura ibn jundub radiyallahu anhu an karbo daga samura ibn jundub Allah ya kare ta a gare shi kale shi wara'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala mar'atin ma tatfi nifasiha nayi sallah tare da annabi ga wata mace wadda ta mutu wajen biki wajen haihuwa shin nifas fa kama wasaha sai ya tsaya a daidai tsakiyarta ashe idan za ka yi wa mamaci sallah idan mace ce daidai tsakiyarta za ka tsaya idan namiji ne kuma sai ka tsaya wajen kansa kenan عن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه والحالقه والشاقه an karɓo hadisi daga abu musul ari wanda shine hadisi na Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bari'un min as-sadiqa ya barranta daga wadda ake kira as-salika as-salika ita ce mace da take kururuwa lokacin da musiba ta faru a rinka jin kugin kukanta daga nesa ita ce as-salika manzo Allah ya barranta da barinta wal halika da mai aske gashin kanta idan wata musiba ta faru matan jahiliya idan wata musiba ta faru alamar mijinki ya mutu sai ke aske kanki wal to manzo Allah ya barranta daga wasu irin wannan al'ada washaqa da mai kakke ta tufafinta akwai da yan an ce uba ya mutu kowa ko kane ko sai ta yayya ga rigar to manzo Allah ya fara ranta daga masu irin wannan saboda yin haka din kamar nuna fushi ne da abin da Allah ya kaddara kuma ya tsarawa dan adam kowane dan adam sai ya mutu kullu bil unsa wa in qalat salamatu yawman ala alatin hadba mahmudu dukkan dan da mace ta haifa watan wata rana dai akan makara za a dauke shi in ko ba dauke shi akan makara ba a dauke shi cikin akwati dole dai zai mutu to dan haka bai kamata dan adam ya nuna bakin ciki ba kan abin da Allah ya tsara akwai damuwa wanda Allah ya dan adam akai amma ke ta riga ya kai matsayin nuna fushi da abin da Allah ya yi. kamar kana opposing kana fito na fito da Allah kan abin da ya tsara da haka aka ga riga aka yi kaza manzo Allah ya faɗi as-salika mai ashaqa mai kike da tufafi ba dan komai ba saboda a wancan lokaci mata sun fi yin wannan wannan baya nuna wai in namiji baya da laifi shi ma yana da laifin shi ma ko manzon Allah bari'un minhu amma ya kawo siffar mace kamar yadda yake min sharrin nafasati saboda kasancewar mata sun fi yin irin wannan sihirin ada ba wai dan in namiji yayi shi kuma baya cikin ayar ba shi ma yana ciki sannan da aka ce wa min sharri hasidin idza hasada saboda hasada ta ta yawa cikin maza saboda cikin mata amma ba wai dan in mace ta yi ita kuma ba ta cikin laifi dan an ce hasidin ba a ce hasidatin ba can an ce annafasati ba a ce annafasina ba kar wani ce ai ban ce ya shafi mata ne ya shafi maza a ya shafi kowa da kowa amma sifa galiba cikin hasada maza sun fi sama da mata sifa galiba cikin sihiri a daɗin wancan mata sun fi yadda da sihiri ko a yi musu ko su yi sama da mata. ko yau ko yi kuɗin wasu ka fi ci na maza ko na mata kafin a raba namiji da agogo ko guda ko takalmi guda daya sai an raba wata da awarwaranta da zobenta da wace ce samira samiranta da gado da katifanta duk ta kai wa kuka kaga an nafasa ta fil ukadi kin al hadith athani wa 60 ba'd al mi'a an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga abdullah ibn mas'ud Allah shi kare da a gare shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal yati laysa minna man daraba al wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyya ba ya cikin mu inji manzon Allah man daraba al wanda ya maru kuma tunsa al-hudud jam'in na al-khadd al-khadd shine kumci wanda ya mari kansa saboda wata musiba dan wane ya mutu dan an yi gobara dan an yi hasara mutum ya mari kansa manzo Allah ce baya cikin mu wa shaqqa al-juyuba al-juyub jam'i na al-jaybu al-jaybu shine wuyan riga sai mutum ya balle maballa haka sai keta alamar bakin ciki ya samu kenan duk wanda yake haka manzo Allah ce baya cikin al-jaybu sannan al-jaybu kuma ana fadan al-jaybu a larabci ana nufin al-jibu amma dai al-jaybu kuma wuyan riga to nan shi ake nufi wuyan riga shakkal juyuba mutumin da ya keta wuyan rigarsa wada'a bi da'awal jahiliya ko yayi da'awa irin da'awar jahiliya me ake nufi da da'awar jahiliya wato mutum ya rika kididdigan ayyukan mamaci wanda mai bada kaza ya mutu wanda mai kaza da kaza ya wannan bai halatta الحديث الثالث والستون بعد المئة حديثي ندري ستين دأكو عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم Aisha ta ce lokacin da manzon Allah ya kama rashin lafiya shine ishtaka ai zakara ba'd nisa'ihi kanisatan ra'atha habi ardil habasha ɗaya daga cikin matansa sai ta ambaci wata katuwar coci da ta taba gani a ƙasar habasha yuqalu laha mariya sunan wannan cocin mariya wa kanat ummu salamata wa ummu habibata atata ardal habasha a tarihance da ummu salama da ummu habiba dukkan su matan annabi ne kowace cikin su ta je kasar habasha a hijira da musulmi suka yi ta farko da ta biyu fa zakarata min husniha ana baiwa annabi labarin wannan cocin sai suka rinka baiwa annabi labarin kyawun cocin ta fuskar gininta da kayata da kai wata sawira biha da hotuna da aka rinka yi a cikin cocin irin zane a yi drawing din wannan azana wancan azana wancan farafa fara sai manzan Allah ya daga kansa yana cikin cuta da rashin lafiya suke gire ke da su sai ya daga kansa wa ya ce ulaika idza mata fihim ar-rajul salih waɗancan waɗansu mutane ne da idan mutum na gari ya mutu cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci a kabarinsa sun masawwaru fihi tilka suwar sannan sai su zo su yi zane a ciki a yi hoton shehi a yi hoton wane a yi hoton wani mai ibada a yi hoton ula'ika shirarun halka inda Allah manzo Allah ce wannan su ne mafiya sharrin halitta a wurin Allah ma'ana masu gina masallaci a makabarta su ne sharrin halitta a wurin Allah abinda wannan ke nuna ba shi halatta gina masallaci a makabarta ba shi halatta ka zo ka gina masallaci a makabarta ko ka ɗauko kabari ka zo ka gina shi cikin masallaci ba shi halatta haramun duk wanda haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحديث الرابع والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه عائشة تتي من الله يا فدا أتكين توتر نبيتاش بدك قريت الله يكفر من ذا الله ياتي بي يتي لعن الله اليهود والنصارى Allah ya tsile wa yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun riki kaburburan annabawan su a matsayin masallaci sun riki kaburburan annabawan su a matsayin masallaci ma'ana a nan gurin Aisha tana hikaito mana maganar annabi maganar da ta iya zama addu'a ta iya zama labari la'anallahu Allah yahuda wan nasara ta iya yiwa labari ne Allah ya la'anci yahudi ya la'anci nasara saboda mai in tafi zuku wala bi ayyan misali la'ana Allahu da nasara ta idan zuwa jumla ce du'a'iyya Allah ya tsine wa yahudu nasara Ta tahtamilu an ta takuna kabaran, wa ta tahtamilu an ta takuna insha'an kowanne kuma abin da ke nuna wa munin gina masallaci a makabarta ko munin a ɗauko kabari a zuwa sa a cikin masallaci dan da Allah yana alƙawarin da suka yi haka qalat aisha tace wa laula zalika ba dan haka ba la ubriza qabru da an bayyana kabarin annaba a sarari ba a ɗaki za a binne shi amma gudun kar a gina shi a fili wani ya zo gina masallaci a wajen to shi sai aka binne shi a ɗaki ta yadda ba za a gina masallaci a wajen ba gaira annahu kushiya an yuttakaza masjida aisha ta ce an ji tsoron rikar kabarin annaba a matsayin masallaci ta haka aka binne shi a ɗaki a nan akwai maganganu kenan dan wani zai ce ai ni na je madina na ga kabarin a cikin masallaci wanda hakikan gaskiya kabarin manzon Allah ba cikin masallaci saboda dalilai kamar haka dalili na farko idan ka duba cikin bukhari babin da yake magana kan mutuwar annabi babin da yake magana kan rashin lafiyar annabi da ya rashin lafiya bayan lafiya amma yana rabon kwana yau a kai shi ɗakin umma salama yau a kai shi ɗakin aisha gobe ɗakin hafsa sai tara matan sai ce ku yi hakuri ba zai iya yawo ba ku yi man hakuri a ajiyace da ɗakin Aisha ajiyace da ɗakin Aisha suka ce haka ne sun yafe ajiyace shi a ɗakin Aisha aka jiyace shi a dakin Aisha kuma a ɗakin ta yarsu hadisi na cikin Bukhari Aisha na alfaharin cewa annabi ya mutu kankanin haɓata da haƙarƙari na ina tallafar da shi lokacin da ya rasu sai aka zo ana cewa a ina za a binne shi a binne shi a masallacinsa ko a kai shi batiyya ko a kai shi ina ne sai sai dana abu kare kawai ce na ji annabi na dare yana cewa babu wani annabi da ya mutu face sai an binne shi a inda ya mutu ba tare da an ɗauke shi an kai zuwa ba ya mutu a yankin a dakin aisha sai aka haɗa masa kabari a dakin aisha aka binne shi a wannan lokacin masallacin annabi da dakin aisha to me ya kawo yanzu masallacin annabi ya zanto ga kamar wani da ya gani zai da kamar kabarin suna ciki lokacin sahabbai an so a fadada dakin dakin ginin ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka so faɗaɗawa da yake su sun san annabi ya hana shigar da kabarin cikin masallaci sai suka faɗaɗa shi daga bangaren yamma suka faɗaɗa shi daga bangaren kudu sai ya kasance bangaren gabas da masallaci ba fadana shi ba domin da an fadana shi bangaren gabas to gidan shi zai shigo ɗakin aisha zai shi sai suka fadana shi wato ina nufin daga bangaren kudu a bangaren kai arewa da bangaren yamma yamma da masallaci da arewa da shi aka fadana shi har sahabbai suka bar duniya a haka abin yake lokacin sa abdullahi bin zubair cikin dai tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina ɗaya daga cikin su zo zai fada da masallacin annabi sai gabar ya ƙara fata daga bangaren gabas da masallaci wanda kuma a nan ɗakin Aisha da zaran ya fata shi nan ɗakin Aisha zai faɗo suke masallaci malaman wannan zamanin suka yi masa inkari waɗanda suka ce ba mu yadda ba dan in kai haka kabarin Aisha ya shigo ciki yace to ai akwai yadda a wato yana nufin ɗakin Aisha ya shigo wanda kabarin annabi na ciki yace ai akwai tsarin da zamu yi wanda zamu raba masallacin da kabarin su zanto daban-daban da juna yi amfani da fawa ta mulki ba da ilimin shari'a ba ya yayi kamar ga ɗakin ummi na Aisha nan wurin sai yi katanga mai irin triangle din nan wato ta taho da fili haka sai ta yi faɗi haka sai kuma ta taho a haka guda ɗaya kenan ya sake yin ta biyu guda biyu kenan ya sake yin ta sannan ga ɗakin Aisha nan sannan sauran abin da rage sai zanto masallaci ta yadda idan ka tashi za ka yi sallah din inda a ce ginin ya zama a haka yake gaban ka gabas da yamman ka yake ko kudu da arewan ka yake ko shakka babu za ka fuskanci mai kabari wajen yin sallah wanda maza Allah ce lafi sallu ilal al cikin hadisin muslim to amma tun da ya kasance katangar a haka ta tafi, ta zo ta yi tsini haka kaga ba zai baka dama fuskantar mai ba kabari ba shi ne istihadinsa shi ko ba sahabi ne. shi ko ba malami bane wani mai mulki da yayi decision irin na mulki duk da haka ya zagaye ɗakin Aisha da katanga katanga ɗaiɗai har guda uku dan ya raba ta ɗakin Aisha da ban masallaci da ba kuma sahabi ko ɗaya da ya goyi bayan wannan abin da aka yi ta yaya za mu mayar da wannan aiki da wancan sarki yayi ya zama hujja cewa yau idan mun yi masallatai mu gina kabari a ciki ko yau idan mun ɗauki masallaci mu kai makabarta da me za mu kafa hujja ne a sai kaga dakin mu da Aisha daban masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk da hakan ba matsala ce da aka yi ijma'i ba waɗansu malamai sun yi inkari a wancan lokacin a yanzu ma a wannan zamanin waɗansu malamai sun yi inkari irin su Sheikh Nasiruddin Albani a cikin littafin tahzirus sajid min ittikhad al-qubur masajid ya inkari wannan cewa bai dace ba haka ya kamata ya fara amma bai da ya fara kun kana kadaran makadura amma kaga wannan wannan bayanin Allah kalli ya baiwa mai saurare damar ya fahimci cewa kabarin annabi daban masallaci kuma da daban ba ina ta ku nan Allah ya taimake ku ina jin a dangaren ba ana gina masallaci ne a kabari ko a kabari a masallaci babu amma matsala ai kana cikin Kano kaga masallaci a kabari kabari a masallaci har da zuwa ba wanda kuma sabawa annabi ne annabi ya nuna mafi sharrin halitta iri biyu ne wanda kiyama za ta tsaya a kansu suna raye za a tafi kiyama wannan su da mafi sharri sai kuma waɗanda suke yadda su zo na kubura masajid suke gina masallaci a makabarta Allah ya tsare عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث كرسي kenan hadisi na 165 daga abu hurairu yace manzon Allah ce man shahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wanda ya halarci sallar gawa har aka yi mata sallah to yana da qirat wa man shahida hatta fana falahu qiratani wanda ya halarci gawa har aka binne ta bayan an yi mata sallah yana da sai guda biyu qila sai aka ce da annabi wa mal qiratani menene kirasi guda biyu qala mislul jabalain al azimain kamar wadansu gingima gingiman duwatsu ne guda biyu wali muslim a riwayar muslim asgharuhuma mislu jabali uhud duwatsu ne guda biyu karamin su girman su kamar dutsen uhud ma'ana ladan da mutum zai samu idan ka je an yi sallah da kai kana da kira idan ka je an binne da kai kana da kira kira da guda biyu kaga ba karfin lada bane ba ce ka je sallar mamaci ka je kuma a binne ɗaya daga cikin sahabbai ina jin da Abdullahi da Umar dai da shi da yadda yake da zaran an je an yi wa mutum sallah kenan sai tafi gida ba a zuwa binne shi har sai da an karanto masa wannan hadisi cewa ai idan ka je kuma binne kuma ga ladan da za a sai ce lalle da karta na fi qararin da kasira mun yi sakaci mun bar kira da kira da yawa ba da ya ku saka to a takaice abinda karanta je da yau wato shine abinda ya shafi hukunce hukunce na jana'iz na sallar gawa ko shakka babu wannan takaitaccen takaicewa ne kawunan alkalami ne na muhimman abubuwa kawai malam ya kawo anan tunda tsarin da ya dauka shine ba zai kawo wani hadisi ba sai wanda bukari da muslim suka rawaito amma akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda suke ba bukhari ba ba musulun ba kuma duk a cikin su za a iya fahimtar hukunce hukunce amma na tabbatar abinda da makaranta ce dai wajen koya ya ɗan bada sai mu takaita haka abinda da muka faɗa zama daidai Allah ta kamala da muka kai kuskure kuma Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi cikin gida sunna shine akai mutum makabarta abin da shi ba daidai bane binne mutum a cikin gida tuɓe annabi sallallahu alaihi lokacin yi masa wanka ba to wajen masa likafa ne ba ya eh, haka ne sunna ta nuna sahabbai ba su kwaɓe shi ba su kai masa wanka da tufafinsa a jikinsa suka rika zuba ruwa aka suna mamurza jikinsa amma wajen likafa ne kaga za a cire tufafinsa nan a samu ne tun daga likafanin da muka karanta cikin hadisi sai aka yi masa kamar yadda umma na Aisha ta nuna galibin tambayoyin ba su shafi kan turare ya kamata a sanyawa mamaci duk turaren da yake mai kanshi ne za a iya sa masa amma da ya sanya kafur a cikin ruwa din shi ya fi dacewa sama da sanya turare da kamar yadda aka nuna sanya kafur a cikin ruwa a wankin karshe da za a yi masa ya halatta mutum yawa mahaifiyarsa wanka idan matan da ke kusa ba su iya wankan ba ya halatta dan kare bari su ba su iya wanka ba su shirme sai yawa mahaifiyarsa wanka babu laifi yaya zaman makoki yake a cikin musulunci zaman makoki baya da matsayi cikin addinin musulunci al'ada ce amma ba addini ne ce a zauna ba an yi wa manzan Allah rashe-rashe masu yawa Ko ba a taba ganin inda ya zauna ba dan ya karbi tasiriya daga cikin mutuwar da tafi kowace tayarwa da annabi hankali akwai rasuwar matarsa khadija wadda ka ga yadda khadija take duk matsayin ummu na aisha wata rana da ta faɗi magana game da khadija sai da maza Allah ya taka mata burki yace kame bakin ki khadija ita ce ta gaskata lokacin da aka ta ne, ta yi imani da lokacin da aka kafirta ne. aka kafirce mu sannan kuma ita ce wadda ta taimaka min da duke ta wajen isar yadda musulunci sannan duk ƴaƴana in ban da Ibrahim duk ƴaƴanta ne na haihu da ita so da aka kidina magana game da ita amma tare haka lokacin da Khadija ta rasu manzo Allah bai zo na zama makoki ba irin yadda muke sannan ga rashi da yayi na Hamza ibn Abdul Muttalib ko shaka babu rasuwar Hamza a yakin Uhud kuma ba ma shi kadai ba mutum 70 aka rasa a yakin Uhud cikin sahabbai hankalin annabi ya tashi matuka saboda rashin wannan zara ta mutane amma bai zauna ya zama makoki ba a gazo ta mota an kashe zaratan sahabbansa guda uku zaid bin harisa ja'far ibn abi talib abdullah ibn rawa. tare da haka manzon Allah bai zauna gida ya zama makoki ba wato yadda sunna take shine lokacin da mutum aka yi masa rasuwa abin da yake mai mahimmanci da za ka yi masa wato ka zo a yi sallah da kuma binne wannan mamaci tare da kai ana gamawa a makabarta in ka samu daman kai masa ta'aziyya sai ka je kai masa ta'aziyya tun a makabarta ka nuna masa juyayen rashin dai in baka samu dama a nan gurin ba sai ka je inda zaka same shi a kasuwa ne a wurin aikin sa ne shi kuma idan ya dawo gida daga mutanen da ya gama da zuwa makabarta ya dawo gida shikenan ba zai zo ya shimfara ba in ya ga dama ya zama su a gida in ya ga dama kuma ya iya tafiya sa wajen aikin sa ko ya tafi kasuwa wanda da yake so ya musu ta'aziyya ya kan gurin kuma ta'aziyya ba ta ke dubuwa da kwana uku har kwana bakwai har shekara in ba game da mutum ba sai lokacin ya halatta ka masa ta'aziyya dan akwai wanda suke cewa ba shi halatta yin ta'aziyya sama da kwana uku dan wani kila ya fara mantawa kuma sai ka tuno masa sai damuwa ta kan bai wannan ba nasu ne ce haka ba hadin na malamai wannan bai ina muku magana da yadda abin yake a tsarin sunna kenan amma a yau mutum ya kasance mahaifinsa ya rasu da yau da safe a gaji ya tafi kasuwa da yamma ai sai a ce dama kamar Allah Allah yake mahaifinsa ya mutu to kuma abin da ya kawo haka shine wato al'ada da ta yi tasiri a cikin zukatan musamman da addini yanzu ga hadisi cikin bukhari na wata baiwar Allah cikin sahabbai da ta yi rasu uban yana san ɗan matukar so baya nan ya tafi kasuwa dan ya rasu yana dawowa ba wata alama da take nuna an yi rasuwa a gida ta yi wanka ta ci ado ta sanya turare tana kanshi tana jiran ta ya dawo yace yaya dan sai ta ce huwa askanu ma yakun yana cikin natsuwar da ta fitar da ma'ana in ɗazu yana da rai yana numfashi yanzu kan shiru ne cif ba komai ma'ana ba rai amma sai sai masa sayan magana ba ta fito ne ba haka ta gabatar masa da abinci ya ci adan da ta yi ja hankalinsa har yi nemi saduwa da ita ya sa da ita akan haka bayan saduwa da ita cikin kwanciyar hankali take ce masa yanzu idan mutanen wani gida suka baka aro na wani abu sai ka kammala amfani da wannan abin da aka baka aro da shi ko ka dai amfani da shi ko da ba kammala ba sai suka zo suka ce suna son kayan aran ka ba su kayan su ranka zai ɓaci ita me na ɓacin rai dama ba a suka bani ba ta ce to sai ka nemi ladan ubangiji Allah ya karɓi ran danka ana dama aro ne ba kuma ya karɓa a yanzu idan mace ta yi haka danta ya rasu kuma har ta je wajen miji har miji ya sadar ita ba sai mata su ce mata jaraban biya ba haka za a ce ka ga mayya in ban da mayyar miji danki ya mutu me ya kona zuwa har ɗakin miji to amma kaga duk waɗannan a cikin tarihin sahabbai akan kawo shi dan koya mana addini dan mu dole rayuwar mu kan addini ba kan al'ada ba yana da wahala a lokaci guda mai mutum ya iya fitowa ya yi kalubalance irin waɗannan al'adu kila zai iya faɗa ta fuskar karatu ya faɗa ta fuskar wa'azi amma kafin a samu aikata su ɗari bisa ɗari yana da wahala to abin da ake so alal mutum ya rage wa barna yawa in lalle barin ka ba za ka zauna ba zai haifar da ai maka mummunar fahimta to Allah kalli ka zauna zaman kwana daya a ji ka zauna duk wanda ya zo da safe kuma ka daga ka fita a ce eh je da za ka ai je da ya zauna amma da ya ce ko ya tafi wuri kaza ko kuma sai lokaci kaza zane dawo kuma ko da baka je kasuwa ka bude ba ka zauna rana daya wa shirin da safe a iyalin ka to ni ina da yan aikata aikata na dan fita unguwa